بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتدي ومن يذنب فلن تجد له وليا مرشدا واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا اما بعد فان اصدق الحديث كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أجرني الله وإياكم من النار أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هنا كان godiya ga سبحانه وتعالى كان مؤمن da ke tara ɗini wannan lokaci kuma a ɗini wannan rana domin ci gaba da karatu cikin wannan littafi mai albarka ya su sarki na imamu abu zakariya ya haɗe sharaf annawa ya kuma allahu ta'ala wanda muna fatan allah madaukakin sarki da ba mu dacewa cikin abin da za mu karanta a yau har ila yau muna babu mu na ya ɗauko hanyar ƙarewa babu bayani ma a'adda Allahu lil mu'minina fil janna babin da ke bayani akan tanadi da Allah subhanahu wa ta'ala ya yi wa bayansa mu'minai a cikin gidan aljanna Allah ka sa muna cikin masu rabonka domin karanta abubuwa kaɗan daga cikin wannan babi kama daga ayoyi zuwa wasu hadisai a cikin wannan littafi mai albarka kuma malam ya yi haka a kyautata zato da muke yi masa na nuna cewa da duk wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya sa ya bibi littafin nan tun daga farkonsa babu ikhlas ya biyo da tauba ya rinka gangarwa har ya je kan istifa duk abin da ya aikata a ciki kuma da kuskure ya nemi gafara ana kyautata masa da sauran shiga aljanna to ka tanadin da aka yi maka domin dukkan abin da muke guje-guje a kai a rayuwar duniya shi ne mu samu kanmu cikin yan aljanna gobe kiyama wannan kuma shi ne babban fatanmu da bumu. zaran ka rasa wannan duk abin da kai a duniya ya tafi ya zama tsadewa ya zama wahala ya zama da dama kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallama yake gaya mana duk yadda ka sha a duniya in za a tsoma ka aljanna na sakon daya a ciro ka Allah ya ma tambaya ka taɓa shan wuya ɗan adam zai ce ban taɓa ba ya haka duk daɗin da ji a duniya in baka yi wa Allah bauta ba ya sa ka a wuce na dakon ɗaya aka ciro ka aka canje ka daɗin da ka taɓa ji a duniya zai ka ce wallahi ban taɓa ji ba kowannen su bi zamsatin wahida zuntika an bijjiha komawa na dakon zai mantar da kai kishiyar wannan abun da ka samu inda ka samu wahala ka shiga daɗi zai mantar da ke wahala in daɗi ka samu da farko ƙarshen ya zama wahala zai mantar da ke wannan daɗin da kai Allah ka samu cikin wanda za su samu daɗi madawwani mun yi wa mutane bayani da kuma kokarci da hannunka mai sanda da ɗaukar izina don ganin mun yi wa wannan littafi wato wani irin karamci wajen gama shi yi wata kwaryar-kwaryar walima da take nuna godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala da ya bar da rai da lafiya tsawon shekaru ana gudanar da wannan karatu ga shi yau Allah ya kawo muna dab da muna sa ran darasi ɗaya zuwa biyu shine ƙarshe ko ayi walima sati ne zuwa ko kuma na gabanta wanda zai ya dai a wuce wannan tsakanin an yi an gama kuma kafin lokacin sati mai zuwa insha Allah za mu sanar da littafin da za mu saka a madadin riyadu salihu wasu majalis sun an gama littafi saboda daɗinsa da aka ji ana iya maimaita shi amma wannan ba zai samu wannan tagomashin ba a wannan majalisin sai a yakuri ba don komai ba sai dan akwai wasu majalis da aka sa na riyadu salihin kwanan kwanan nan ya ji riyadu salihin marratan ukra sai je wannan majalisi malam murtaza abu ibrahim ya sanya riyadu salihin a gidan masallacin dakta da yake nan red cross a nan angon rogo shi kana son jinsa daga farko ka samu zuwa wajen ranar asabar bayan wajen wajen sha kaga ba amfanin mu ko mu maimaita shi a nan sai zama ana abu ne ana maimaiti saboda haka littafin da za mu sa littafi ne wanda insha Allah zai amfani da al'umma kuma abin da yi farin ciki shine mun yi bincike da hasashe ba mu taɓa jin wani wuri da ake koyar da shirin wannan littafin zai yi mu ne za mu fara kuma dai hadisan manzo ne sallallahu alaihi wasallam cikin namu duka yana tafiya ne tare da hira da alhini da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta san wala yadda sahabbai ke kewaye da annabi sallallahu alaihi wasallam a irin wannan masjidi kai kuma yau gashi cikin ruwan sanyi sun sauki ana koyar da kai wancan manzo sallallahu alaihi wasallam Allah madaukakin sarki ya samu gashi kamar yadda muka faɗa satin da ya wuce walima wata aba ce da take buƙatar kuɗi ko da kuwa ruwa za a siya a baka ta sha yana bukatar kuɗi ne a samu kuɗin kuma dai ka san ne ba ka yi zaton shi a gona ba saboda kamar yadda na sha na faɗa satin da ya wuce wai ba a ma ciki a ma goyo ba ai da kai ji ka zacin ma wani ma kuma ne muna da adalci domin bukaci dukkanmu mu haɗu mu yi wa kanmu duk wanda ya bada kuɗinsa to wato minna wa ilaina ne daga wajenmu ne kuma mu zai dawo sai dai karka ba da abin da kana tunanin iya shi za a maka wadda zai nera goma in an raba ce wata za samu da ba sai a zara domin kai haka gaskiya ba ka zama mai adalci mun faɗa cewa wannan satin kowa ya zo da wannan tunanin lantarki wani ya manta ma kila yanzu na tuna amma dai gaskiya da takaici ta nan wannan ba ujiri bane ga manta gaskiya ba ga mana adalci ba in kai haka to da haka yau za mu buɗe gidauniyar neman taimako don yin walimar kammala littafin ya fuskanci Allah ya ba mu ikon taimakawa sannan kuma ba mamaki mu hasashi wasu da za mu iya zuwa mu nemi taimakon a wajensu duk da mun sanar yanzu haka mu ga abin da muka samu ai bai kamata a ce dukkan mu mun tashi a waliman ba wanda ya ci wani abu ba ko dan sha wani abu ba ko muna da yawa ko walimar auren ka aka taru kamar wayannan ai ka je kana fada an shiga ya zaman to abin da za mu iya samu kowa zai iya sani cewa an yi walimar da shi an kuma gama shi Allah ya ba mu ikon jimata. kuma muka zo muka nema a wajen wajenka kai din ma Allah ya sa kyakkyawan mutum da muka ma ya zama za ka iya kofa sa ka kema mun san cewa ne kasa kowa da irin jin da yake yi to muna fatan Allah ya mana muwafaka a ƙarshe za a ji yanayin abubuwan da ake so don gudanar da walima kuma da shi wani abu ne na shinkafa da miya wurin ka haka a'a wani dai abu ne da za a ci yanzu yanzu a yi a gama yanzu ba a babiki ba ne ba a wuri ba kuma inda hali ma ka ɗan ci wani abu wanda ka fi namun sai ka ƙara jin nauyi an ka zo irin na biki ya kira namun ya ƙara da baiwa amma ba ma fata Allah ya mana kokari mu ga cewa kusan zan ce ba ku taɓa samun tun da ya samu irin wannan jago ga kuma yana da kyau a cikin masa gatan da insha Allah za mu fahimci mun kammala da annashuwa da farin ciki Allah madaukakin sarki ka ba mu ikon taimakawa ka ba mu ikon kaiwa lokacin ka ba mu ikon amfana da wannan lokaci za mu karanta abin da ya sauwaka insha Allah ta'ala a wannan lokaci ina kyautata zaton mun hakan ta hadisai guda hudu zuwa biyar da a yau za mu tashi hadisi ne mas'ud ne shi ne ko mala ya ce wa ibn mas'ud radiyallahu anhu qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam inni la a'lamu akhir ahli an-nar khurujan minha wa akhir ahli al-jannati dukhulan al-jannah رجل يخرج من النار حبوا فيقول الله عز وجل له اذهب فادخل الجنة فيأتيها فيخيل إليه أنها ملأى فيرجع فيقول يا رب وجدتها ملأى فيقول الله عز وجل له اذهب فادخل الجنة فيأتيها فيخيل إليه أنها ملأى ويرجع فيقول يا رب وجدتها ملأى فيقول الله عز وجل له اذهب فادخل الجنة فإن لك مثل مثل الدنيا وعشرة أمثالها أو إن لك مثل عشرة أميال للدنيا أمثال الدنيا عشرة أمثال الدنيا ويقول أتسخر بي أو تضحك بي وأنت الملك قال ولقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ضحك حتى بدت نواجذه وكان يقول ذلك أدنى أهل الجنة والبناء متفق عليه abdullahi bin mas'ud radiyallahu anhu yake cewa annabi annabi sallallahu alaihi wa sallam yace inni la a'lamu akhir ahli al-jannati khurujan minha wa akhir ahli al-jannati dukulan lil-jannah inni la a'lamu akhir ahli an-nar خروجا منها وآخر أهل الجنة دخولا للجنة النبي صلى الله عليه وسلم والله lallai ni ta wannan adawatu tauki ne inni kuma la'alamu ko annabi bai nuna maka karfafuwar magana ba da rantsuwa kai ka san in ya faɗa ma haka zance ne domin ba huwa sadiqul mazdu kuma yakan san abubuwan ne bi wasu ta jibril alillahi subhanahu wa ta'ala shine sanadin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama an jibril anillah sai gaya maka yake ya san ƙarshen yan wuta wanda zai fita na ƙarshen mai fita daga wuta kuma ya san ƙarshen mai shiga aljanna inda an ce ƙarshen fita daga wuta kai ka san shi ne daga shi an ba mai shiga aljanna tunda in ya fito daga wutar kai ka san ba inda zai je sai aljanna domin a lahira imma imma aljanna wa imma na haka Allah yake fariqun fil janna wa fariqun fis sa'id saboda haka akwai yan aljanna akwai yan wuta dole Allah ya tanadi wuta dan wasu bayi da zai saka kuma ya tanadi aljanna dan wasu bayi da zai saka to an gama sakawa an yi hisabi yan aljanna sun shiga sai amuna fiha da su kuma yan wuta sun sun shiga ciki ya ta'azzabuna fiha bi qadri dhunubihim shi yasa wasu za su shiga wuta ne kamar sun je ziyara da su wani wahala su fito wa'anda aka tanadi wutan da su su kuma za a bar su a ciki nan gaba muaidan lil kafirin Allah ke na tanadi wuta ne ga kafirai idan mazaunin su ko da ka gani a ciki ba kafiri ba wani abu ne ya kai shi rikima ne ya kai shi in ya gama wahalar ciki kuma zai fita ya bar su a ciki Allah kan sa mu cikin rigimamu ba waɗanda aka ce faman zuhzi anin nar wa udkhila aljanna Allah ka sa muna cikin aljanna dukulan awwaliyan daga nan ka huta gaba daya shi kamar ya san sabbai za su tambaye shi to ba mu labarin wannan mutumin mana kawai sai fara ba da labarin tun ma ba su tambaye shi ba rajulun ya kurji minan na habwan mutum ne za a fito da shi daga wuta yana mai jan jiki mana azaba ta sa dukkan sinadaran karfi na jikinsa sun kare za ka ba zai iya tafiya ba ba zai iya rarrafe ba sai dai ya ja da jiki ya jawo da jiki yana ja yana matsuwa yana ja yana matsuwa har ya gama fita fa yaqulu Allahu azza wa jalla lahu sai Allah ya ce masa da ka fito daga wuta In izhab ila aljanna ko in izhab fadkhul aljanna ya ga shiga aljanna fa ya'tiha to zai zo kofar aljanna yana tahowa yana tahowa fa yukhayyalu ilayhi annaha mal'a sai a nuna masa in ma kan ya shigan sai a nuna masa ta cika ba wuri wayan sai dawo sai kuma ya rabu tuha mal'a na fa ga wutar nan aljannar nan ta Je ka shiga aljanna. وجل له اذهب فادخل الجنة ka shiga. Daga waje ne جيك ganin haka. Je ka shiga. Fa ya شجاع ha. ليس sake zuwa. fa yukhayyalu ilayya annaha bal'a sai an nuna masa da ta fatika fa yarji'u fa yaqulu ya rabb wajadtuha bal'a fa yaqulu Allah 'azza wa jalla lahu idhhab fadkhul al-janna fa inna laka mithla ad-dunya wa 'asharata amsalha yadda kake ga tatikan ka shiga in ka shiga gidanka a aljanna wata duniya ne so goma duniya ka zuwa ko a garinku aka ce maka kana da gidan da ya kai anguwar sai da kanka za ka ci a rage yi ba gida ya ina zan ji a ciki to amma aljanna gidan ni'ima ne ke sa kwakwalwar ɗan adam mun sha faɗa ba za ta iya hararo aljanna sai dai kawai kai fatan shiga duk inda aka ce an sa ka a wurin da ya kai duniya sun goma kai ka san girman wajen kuma ya girmama a ƙarshe kuma za mu ji cewa wannan din talakawan yan aljanna ba ma mawadata ba ne talakawa ne su ne a razilun na su ne arzalin umu su ne irin wanda a duniya masu kuɗi suke cewa annabawa sun sun gan su a tare da su a nu'minu na kawace ba fil arzalin mun yi mu imani mu zo mu zauna da kai irin wayannan talakawa kamar yadda manya-manyan kafirai suka gaya wa annabi sallallahu alaihi wasallam in kana so mu imani to ij'al lana maw'idan ka sanya mana wani rana namu na daban na masu kuɗi banda talakawa to amma da ke addini ba ruwansa da wannan ba ruwansa da wadata ba ruwansa da launi ba ruwansa da matsayi inna akramakum inda Allah atqakum Allah ta wani a cikin da ba saboda haka Allah madaukakin sarki ya gaya mata kuma wannan hiwa tattaunawa da take faruwa bainan wani abu ne da ba a sa ka binciken ka hararo ka iya gano allan a lokacin su a ina kuma shi mutumin ina yake dawa ya haɗu da allan yana jiran sa ne ko yana a wannan babun akida ba a saka kwakwalwa a cikin wani domin kwakwalwar ɗan adam za'ifa bai kamata ya rika tunanin abun da jami'in akwai zai ba ko qadirun ala kulli kuma dan haka la yus'alu amma ba ka tambayar Allah abubuwan da yake aikata, amma kai inda an sa ka yanzu an jarraba ka ne to dole a ma jarrabawa an kawo ka don jarraba to dole a ma jarrabawa jarraba shi a ma tambayoyi amma sai ka shigar da kanka cikin abin da ba ruwa shi ne yadda wannan al'amarin ke gudana a wani riwayar ya ce ka je ka shiga aljanna au inna laka misla asharati amsalil janna ka je ka shiga duk da kana ta tashi kanka to akwai wurin ka da ya kai duniya sau goma yana nan ba wanda ya tare masa to da aka gaya masa haka yi ko sai ya yi to ya ce a taskaru ya Allah yanzu ko da ya ta kake ni au tadhaku bi ko da ya kake ni? wa anta al-malik kuma kai ne mamallaki wanda baka gori ka hana ai gori ya saka mun haka ana Allah kar ka zo ne ni na san ban da matsayin da zan samu wannan قال في عبد الله cewa مسعود يجوا فلقد رأيت rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam dhahika ضحكا na ga annabi sallallahu alaihi sallam yayi dariya lokacin da ya faɗi wannan labari hatta badad nawajibuhu har sai da hakwaransa na fika suka bayyana wanda shi kuma ba ɗabi'arsa ba ne yawan dariya yanzu Allah ta ruba da salama murmushi yake yi amma kun ga ya dariya to daɗin al'amarin ya kai daɗi fakana ya kuma yake cewa zalika adna ahli jannati manzila wannan shine mafi talaucin yan aljanna dariyar manzo sallallahu alaihi wasallam tana nuna maka mai farin ciki da jin daɗi idan aka ce yau ga wani daga cikin mabiya wufi janna ya dace da aljanna wanda yau a zamaninmu na rayuwa shugabanninmu na duniya inda aiki kai ya biya ka masu yau tsakanin kaji banza ku ina da kuma ya ga an baka wani abu mai girman gaske ya yi murna ya farin ciki ce wannan ɗaya daga cikin ma'aikata da ya samu wannan saboda ne mutum daban ne kuma an yi bincike da hasara amma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam burinsa ya ga cewa dukkan mabiyansa sun tsira dukkan mabiyansa sun samu shiga aljanna Allah ke mana muwafaqa shi yasa الله سبحانه وتعالى في تلك الكتب تأتي سوره عليه المؤمنين رؤوف الله عند الله صلى الله عليه وسلم من ذاك والي يقول سيرا من وعد من وعد كمن يصاد دولا جنسي شو تعرفوا أمون حتى يجي حتى يجي وثني لست عليهم بمسيطر فأحد الفرصة تعرفوا bi su a hankali kamar ja a kuliku haka a can ma illa man jawalla wa kafa sai ya azibu Allahu al'azab al-akbar Allah ta ana rubutu da baya wannan kadai ta gane cewa talakar aljanna yana da duniya to goma ina ga mai arzikin aljanna ina ga wanda suke can ma'an nabiyina wa siddiqina wa shuhada wanda annabi da kansa ya ce roƙi Allah ya sa ka a wannan wajen ko da addalatin aljanna aka barka kafira ko a duniyance jama ai dan adam yake a hakan yana son naira ɗari a zunka ya ce taimaka mun da ɗari biyar ya ba ɗari biyar ga ya ɗari ka sha ruwa dama an ke ci amma da ya ce ɗarin kuma ba sarki ya ce nima ita ke nan ka ganta saboda haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce sanin ba halfintau rika roƙon Allah ya sa ku a fintau hikimar haka shine kowace gefe zan fa a haba dube ka ba ga dai nan da kana da ya ce rere da kai ba fintau ai sai annabi yuna wa fintau sai ko ba ka ka gama ce yi wa jama'i amma an ka ce to Allah ni ko talakan aljanna ma a bani ma ba kila ji ai ka dace ka zama ka shiga mamaki Allah ya samu ba Allah ya samu zama yan aljanna hadisi na gabe ta nabi Musa radiyallahu anhu أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن للمؤمن في الجنة لخيمة من لؤلؤ واحدة مجوفة طولها في السماء ستون ميلا للمؤمن فيها أهلون يطوف عليهم المؤمن فلا يرى بعضهم بعضا متفق عليه الميلة ستة آلاف ذراع أبو موسى رضي الله عنه سوى cewa lallai manzo صلى الله عليه وسلم yake inna lil mu'mini fil lallai mu'mini a aljanna la khaymatun min lu'lu yana da wata rumfa khayma shine rumfa wani wuri da za a yi shi temporary dan a rayu a ciki kamar dai an je aikin hajji kamar yadda masu yawon shakatawa sun je daji suke yi wani abu rumfa rumfa kamar yadda sojoji sukan yi a wuraren da ake ajiye su yawanci a rundunar za ka samu akwai irin wayannan tantina da aka yi na kamfol da makarantar galibi dai kof ne mutanakila wasu ɗakuna ne da aka yi aka iya ɗauke su zuwa wani wuri a ji a sake kafa su a wani waje to kamar a aljanna akwai wurare irin waɗannan don shakatawa da ke ɗan aljanna muminai suna da wata haima amma ta lukulu lukulu shi kansa wani dutse ne mai daraja wanda a duniyar jaman da ke shi kai mai kuɗi ne to amma ita wannan kaima gaba ɗayanta ne lukulu lukulun kuma aka kamanta shi da wani abu mujawwaf wancan mujawwaf abu ne a kife cikinsa kuma a rarrake kamar malam balo kenan an hura shi kai ka san tsakiyarsa ba kuma sai iska haka shi ma wanda wannan rumfar take tulu hafi sama'i tuna milan tsayinta a sama ya kai mil 60 wanda mil ɗaya kawai ya kai sittatu alafi zira'a zira'i daga yatsanka wannan zuwa gwiwa ne zira'i ɗaya to zira'i dubu shida shi ne mil ɗaya sannan kuma irinsa irinsa so kaga girman abun yana da yawa lilmu'mini fiha ahlun mu'mini a cikin wannan gurbar yana da jama'arsa ƴan uwansa mu'minai da suke shakatawa a ciki yaqufu alaihim almu'min fala yara ba'dhum ba'dha mu'mini zai rika kewayawa yana yawonsa a ciki amma ba za su rika ganin juna ba amma an jima da wane da wane da wane a ciki ka kuma ne ne su kara sa girman girmanta kowa yana gefen sa yana nashi shakatawa ta inda ba ne damun kowa wana aljanna ba yadda za a yi ce wane ya takura mu wane ya matsayi wane ya mandu da gidana a mun karanta ta da ya wuce tsakanin gida da gida kamar yadda kake hango tauraro a sama kaga an wallahi aljanna ke an wallahi aljanna ke kaga ba wai kamar ta kuji ba ta kuji bane ba wai ka dan taimaka mu dara lungun ya zama mun bayan gida bane a mu taimaka ya zama hanya a wannan duk abin da kake so kai je kai zo a ran wallahi kaga wani zai ce ina kuma ko a nan ba a ji ana maganar daɗin aljanna ina za ka so wannan wajen sai ka al'amarin ya wuce nan kaga lallai aljanna in kana jin laburanta to dole ko ba ka da imani ka dage ka zama mai imani Dan ka samu rahota da ita حديث نقبيت عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن في الجنة لشجرة يسير الراكب الجواد المدمر السريع مئة سنة ما يقطعها متفق عليه ورواه في الصحيحين البخاري دون قوله ما يقطعها ومسلم بتمامه أيضا من رواية أبي هريرة قال يسير الراكب في ظلها مئة سنة ما يقطعها النبي صلى الله عليه وسلم لم يرى الجنة عشان وجه لشجرة يسير الراكب wani wajen iya sukuwa shi ake cewa raki wanda ya iya sukuwa arrakimu aljawad wanda yake ya iya gudu a doke aljawad bi fakin ji wa tasfisin wawo kenan alfarasu mudamma mana doki wanda an ce masa mudammar galibi akan ce wanda aka dandasa shi to amma a sauran kamar akuyoyi ko bunsuraye su ake ma wannan sifa amma doki ba a cika da tsaki ba abin da aka fi masa ya zama ya samu wani ciwo na musamman ya yi kiban da ya yi lafiya sannan aka ajiye shi ya samu karancin abincin da ya dan rage masa wannan kimar amma yana da nishaɗinsa da kwarjininsa to a kawo maka irin wannan doki a tsora ka a kai kuma kana gwanin sukuwa ka yi tafiya mai gudun gaske da sauri tsawon shekara ɗari bi'ar ta sana tana sukuwa annabi sallallahu alaihi wasallam ba za ka kare inuwar wannan bukiyar ba saboda girmanta kaga kenan duk yadda za ka faɗi girman aljanna wallahi ba za ka iya Allah shi ya san yadda ya aljanna kuma shi ya san inda ya adana aljannarsa kuma tana nan tana jiran muminai bayan Allah na gari su shiga ciki a wani riwayar bukari ya ce yasirun rakibul jawadi muzammar sarmi a bisana ya kawo ma ya faruha ba sai a riwayat muslim yake ma ya faruha a riwayat muslim din kuma cewa yi ya tsiru rakibu fi zilliha a karkashin inuwarta kuma malamai suka ce inuwar aljanna ba wai inuwa ce da ka sha rana kake zuwa ta sha ta ba yanayin ta ne ita aljannan gabaki daya wani yanayi ne mara zafi mara kuma sanyin da zai cutar kenan kullum a cikin wani yanayi ake mutane domin inuwar alkinuwar duniya ita ce inuwar da take zuwa bayan wahala bayan shiddatul har sai a same ta ke sa wasu malamai suka ce تحت ظل الشجرة أي أغصان الشجرة ƙarƙashin rassan bishiyar ba wai inuwa ba ce ma don aljannan gaba ɗaya kusan yanayi ne saboda haka wannan shi ba yana nuna maka girman bishiyoyi da ke cikin aljanna da kuma nuna girman kudurar Allah subhanahu wa ta'ala da girman falalarsa akan bayinsa ta inda ya kira su su bauta masa a duniya don mai don su samu dace a wannan gida na lahira gidan ni'ima wanda za a shiga a dawwama a ciki wannan kadai ya isa mu gode wa Allah da wannan baiwa da falala وعنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال حكى an sake samo a jiki daga abu huraira a daga abu sa'id al عن النبي صلى الله عليه وسلم قال للي من زال صلى الله عليه وسلم يأتي إن أهل الجنة ليتراءون أهل الغرب من فوقهم كما تتراءون الكوكب الدري الغابر في الأفق من المشرق أو المغرب ليتفاقوا ما بينهم قالوا يا رسول الله تلك منازل الأنبياء لا يبلغها غيرهم قال بلى والذي نفسي بيده رجال آمنوا بالله وصدقوا المرسلين أبو زيد الخدري رضي الله عنه يجي سوى ya ji daga annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce lallai 'yan aljanna la yatara'auna auna al-ghuraf mai fawqihim za su rika hango wasu gidaje a samansu su kama ta tara'auna al-kawkab ad kamar yadda suke hango wani tauraro mai haske a can cikin sama al mana can sama sosai fil uku min al-mashriqi aw al-maghrib ko ku hango shi ta gabas ko ta yamma amma dai kun hango sauraro a can sama za ka kuke hango gida gidajen wasu ya tafafu ne ma bayyau saboda falalan da ke tsakanin juna sa Allah ya aljannan daraja na wani ya fi na wani matsayin wani ya fi na wani قالوا يا رسول الله يسا بيتك يا رسول الله وانا مجد كجي قدر جامنا تلك منازل الأنبياء ولا هنا لما النبا عليكم لا يبلغها غيرهم ba mai zuwa nan wajen aiki ba su ba wannan wuri ne matsayinsa sai annaba aiki wa zai je wajen da za a rika hango shi kamar tauraro a can sama kuma duk a cikin aljanna kawai bala yake Wannan wallazi nafsi biyadihi amma dai na rantse da wanda raina ke hannunsa wannan irin rantsuwar manzon Allah sallallahu alaihi wani mafi yawa rijalun amanu billah shi wasu mutane ne da sun imani da Allah wa saddaqul mursalin kuma sun gaskata annabawa su ne za su samu wannan matsayi da wannan mataki a aljanna saboda haka wuri ne nawa kenan na kowa da kowa amma in ka dage ka samu ne ta goma shi imani kuma imanin nan mun sha faɗa ba ka samun kamar ni. ka zauna kana cewa ina ma ina ma a imanin nan ana samun sa ne biljuhud wal mujahada da dagewa da nasiya ka dage zai daga Allah subhanahu wata'ala ya wa ma ya yassare maka hanyoyin cimma isa wannan mataki Allah ka sa muna saboda haka imani ba abu ne da za ka yi da faɗayin ta kawai ba a imani wani abu ne da ya kamata ka sa shi cikin fayil ɗinka na me na rayuwa har ka je ka cimma mai wannan fara gida wanda ake fama ko ake fata ko ake zata shi faɗi don a ga an samu kai an shi mun kana tuna kistoshin sabbin manzala sallallahu alaihi wasallama da rayuwar da suka yi da irin sadaukarwar da suka yi wa dukiyoyinsu da jikunansu don kariya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da wannan addinin har yi muka zo muka sare shi yanzu muke karanta shi cikin sauki in ka auna da rayuwarka da tasu za ka ga cewa lallai in ba an yi da gaske ba fa samun aljannan kusan abu ne mai wahala Allah madaukakin sarki ka ba mu ikon kamanceceniya da su da lafiya da tsayuwa akan digadigan mu dan mu cimma dacewa da samun aljanna da wannan hadisin za mu gasa aya a yau ba don komai ba idan mu yi kokarin kaiwa gaci a daidai lokacin da muke so kuma muke ga dace mu rufe lissafi da wasu ya saura mana insha Allah ta'ala zai iya ba mu dama ko kai gacin a daidai lokacin da muke ganin zai fi dacewa هكذا متيع عليهم حيوه إن شاء الله تعالى أكون ممكن أن يكون الله كسائل جيني ذلك حكمان وأنت ممكن أن تسكني الله في هذه المنع وصلى الله وسلم على نبينا محمد بسم faruwa jama'a dangane da abin da shafi walima da za a gabatar na kammala wannan littafi na riyadu salihi wanda an ɗau shekaru shekara da shekaru ana karatu a ciki wanda ya kawo kowa da ake na da su ba jama'a na ilimin ta kuma kan ma a shi a baya da haka akwai komiti da aka saka wanda abin da ya shafi gudanar da wannan kwalima wanda suka su kamata kuma sun malami da muka taɓa ganin cewa ya zo rike wannan watan biyu yayin da malam baya nan insha Allah za mu ga yake wani kan da mun yi shaka ah, tare da su abin da muke bukata ita shawara ta kwamitin da muka kafa ah, ana bukatar tsalle na kwalba irin ta ruwa ko na gwangwani ah, duk wanda zai kawo taimako irin wannan abubuwan ana bukata sannan kuma fi domin abin da za a saurara shi kamar na abinci domin wanda kwanci za a mana abin da suke ganin ya dace wajen da za ka kawo da su abin da ya shafa kuɗi ko kuma wannan kayayyakin insha Allah za mu iya kawo da yau zuwa kan mai zuwa insha Allah an kawo ko za a iya kama malamin tara ana mutu da gaskiya za a iya ba shi kuɗi malamin wata ya mutu ke yana can ko kuma sai an jirgira za a iya ba malam ba ko kuma ɗaya daga cikin yan kwaliti akwai malam tuni yana nan ƙarar kuma za a iya ba shi ko kuma ɗaya daga cikin yan kwaliti insha Allah ah, Allah ya taimakawa kuma akwai daga ke ganin za mu haɗa tukansu wanda yake muna da suna muna ganin cewa za su bada gudunmawa kuma da su a shaɗa wa kan haka da ganin cewa za a shi kowa a shi a a yana da kunci ya ci a nan ko kuma ne zai gida ya ci tare da iyalin shi wannan shi ne wanda ke da bayani a kan wani rukuna ya samu dace da ake yi na kuma ka taimaka ta ke da wanda ba da ikon taimakawa a yi abin da ya shafi gobe maganar sa turare ba su fita ba ce a rashi sai mai ke turare kawai aka kuma saka turare akwai kiyar ne wasu matan da yawa ma sun sani cewa ba a so ba to amma wasu sukan yi amfani da yaran da suke goye da su ko suke rike da su sai su sai samu turaren wanda abin da ake gudun dai shi ne ya ja hankalin wanda zai ji kamshin har ya kalle shi har ya kai ga ya mutu magana ko a jakar ki kika sa in dai yana ana jin sa in ya fito to ke kika sa kuma ba bambance budurwa da matar aure ba kowa ka ci in dai mace ta balaga shari'a ya aukanta to haramun ne bai haka musulunci yana mata fassarar maznaciya in dai haka abu hurairah radiyallahu anhu ya ga mace ta jima ta wajensa tana kamshi kira ta yake koma gida ba inna gida ne saboda haka mu kiya da mu daina yi wa addini kwaskwari masu kuma wasu dabaru da abin da addini yake so ya bai wa mace karamci da mutunci da hana kowa takararta kuma sai ka samu mun kokari muke yi wa abin sassauci ko da faru? wai dole da yi sai an samu wannan kafa sai ya wannan barna Allah ya kiyaye sannan malam ya yi maganan za a tuntuɓi wasu da ake musu kyakkyawan zato kan ka ji an noma ne an tuntuɓe ka maka ce kai ma ba a ma kyakkyawan a zaton ba kowa ana masa nagari amma kyakkyawan zaton da ake fama da shi a nan wanda aljihunsa ana gaina da ɗan gwaɗi kuma bahaushe ya ce wani hannu da ganshi shi ake ba mu da ka a guje ke ka zama ba ka guje mu su ba ta eh, karka da shi dan ba a neme ka ba kai biki a kowa muna masa jikka su Allah ya sa mu dace Thank you. eto bayanan nashi ya yi kama da ya yi sakin duk da cewa a shari'ance ba a ba shi sunan saki duk abin da ba cewa na sake shi a ciki shari'a na ce masa talakul kinaya mai harshen damoni a kira shi ya tantance mai ke amma ke garki fassara shi da an saki amma cewa da ya yi kuma sai na riga shi aure za ka mani ya nuna ta je ta yi aure yi ma je da yake wa zai riga wani sai dai mun rabu kowa ta ma gaban amma da cewa sai na riga ki kara aure ko kan ki dawo za ki ganni da wata to kun ga abin ya fito fili amma dai duk da haka wannan tsimin yana buƙatar fassara in kuma ya san saki ne ya yi ƙarya to Allah ya fi sanin haka zai kuma tuhume shi da haka yawan kiyama Allah ya sa mu dace cewa wani abin da kara maka lafiya idan sauran farko ya cika na bayan da kwanci biyu sai na yi mawata fara mun sha zarar sun sau ai don ana so masu ne daga sai su liman ko a yi ina fi in ka tsaya sai su liman wani zai zo ka wani zai zo damar domin ka auna a hankalce in an zo fara sallah mutane ba su kai su cika sahu ba ai ba sa koma gefen ba dole a bayan liman ke nan ne daukar sahu yake domin ka dole a soma shi ta dama kamar da wasu suke tsanantawa wani lokaci za a samu mutanen suna can gefe ne liman na gefe duk da cewa wasu malaman sun ce inda yawa ne wannan farawa ta daman zai domin sahun dama gefen daman liman ya fi gefen hagunsa wannan ya tabbata a hadisi cewa gefen daman liman ya fi hagunsa falala in ka zo masallaci da halin da za ka tsona a tsahu ta gefen daman liman shi ke amma kuna da yawa za ku tsoma tsahu ku tsoma shi daga tsakiya wani ya yi kun kai da tsakiyan wani ya gefen gana ko ne ya dama iya yadda tsawon zai cika in kuma kuna da garantin tsawon zai cika dam to ba da jin ku ɗauko shi daga dama har ya cika wa ba wa na farko dai mu gane cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce matsalul gani zulmu jarran mai kuɗi mai hali da zai iya biyan ta bashi zalunci ko da aka duk mutumin da ka san yana bin ka bashi kana da halin biya ka biya ka biya shi musamman mu sani bashi na zama sanadi na azabun kabu azabun qabr annabi sallallahu alaihi wasallama ya jaje baya wajen yin wani sallah saboda ana bin ka bashi to kamata mutum ya rika sakaci da bashi ba bashi larura ce in bai zama dole ba karkaci amma ya zama larura kuma ka ci da niyyar jiya annabi sallallahu alaihi wasallam ce duk wanda ya ci baki yana da niyyar biya adda alaihi wa man akaza amwalan nas yuridu islafaha aslafa Allah wanda kuma ya baki da niyyar ya wulakanta kudin mutane kawai ne an gama da wannan saura wani to shi ma Allah zai lalata masa harkokin samu in ma ya samu ne da albarka har kuma ya koma ga Allah da nauyin baki a kansa kaga wanda yana da kyau mutum ya kiyaye sannan in ka ba mutum baki kudin sa ya shigo ta halin ka ba ce ka zabe ba ka kai kila ya zo a ka yi kokari ya bi hanyoyin da za ka bi ka ga ya biya ka zai yi ba yi da shi wani taimako ya zo masa da zai toshe wata hanya ka sake riƙewa to ai ka ba hanyar taimako ba kai kuma domin addini ya ce duk wanda ka ba bashi bai da shi risalar mu usratin wala bi rabbi ila maita to kashi lokaci zuwa kan da zai samu ma ka fahimci bai da shi inda ka fi shi ya zai masa masu arrahimu na yarhamu wa rahma irhamu wa bi al yarhamu wa bi sama wa man farraja al mu'min al kurbat al min kurab al dunya farraja Allahu anhu al kurbat al min kurab yawm al qiyamah to duk wannan zai taimaka har ma ka ga maganan zaniyan da shi goma saboda haka dai karkai zaniya kuma shi wanda ake yi ya daure ga yaja kuma shi wanda yake bi ya daure ya ga yana zama cikin hakuri in ya fahimci ma ba hali ya yarda wannan ya fi Allah ya ba mu dace wannan shi ne abubuwan da muka zuwa a ƙarshe muna fatan Allah madaukakin sarki ya sa abubuwan da muke a wannan majalisi mu gan shi yawan kiyama muna masu farin ciki Allah muna roƙon ka ki yassare mana rayuwa ba mu ikon kaiwa lokacin da za mu kammala wannan littafi mai albarka wannan kwarekwarar walima da za mu yi Allah ta sa ta zama su mana alkhairi Allah ta sa ya zama su ta muhammi Allah ka buɗe mana hanyoyin da za mu yi ta cikin yalwa da kwanciyar hankali Allah muna roƙon ta abin da duk ƙarfin mu ka iya mana abin da ya fi ƙarfin mu Allah ka taimaka mana abin da za mu iya yi ka sa mu yi shi yadda kake so Allah ka hana mu saba maka muna tare ko ba ma tare Allah muna roƙon ka wannan ƙasa ta mu ka ƙara zauna mana da lafiya ya samu da kira da sharri Allah ka kai mayar maka kanka ya samu da alkhairi da ci gaba Allah ka mana Allah muna roƙon ka ka taimake mu da masu ba da gudunmawa a wanda barci da kowace irin hanyar gudunmawa Allah ta biya musu a aljanna da abin da ya fi wanda suka bayar Allah muna roƙon ta marasa lafiyar cikin da ba su lafiya masu lafiya Allah ta sa mu gudanar da ita cikin yardarka Allah muna roƙon ta ka taimake mu da taimakonka اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم رحمتك نرجو فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين أصلح لنا شأننا كله لا إله إلا أنت لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا ظالمين سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين